Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya koma kiri ne tare da Idris Abdallah Bako da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da kuwa wannan shiri na daren yau Juma'a 12 ga watan Mayu shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa rahoton za ku ji wani rahoto akan takaddama game da zaben shugabancin majalisa na kasa a najeriya inda wasu fitattun 'yan jam'iyyar apc suka ce ba su gamsu da tsarin shiya-shiya ba muna kuma ɗauke da ci gaba da tattaunawa da sha'ibu mangadi mai shirya akan siyasar najeriya akan wannan batun na zaben shugabannin majalisar kasa a najeriya kamar kowane daren ranar juma'a yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman daga kamaru akwai kuma labaran wasanni daga kasar ta kamaru to amma kafin nan ga idris da labaran duniya sun ce bangarorin da ke yaƙi da juna a sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a yammacin jiya alhamis kan ƙa'idojin ba da damar shiga da agajin jin ƙai amma ba su amince da tsagaita buɗe wuta ba wakilan sojin sudan da na dakarun sa kai waɗanda suka shafe kusan wata guda suna fafatawa sun sanya hannu kan yarjejeniyar a jidda na ƙasar saudi arabia kan ayyana alkawarin kare fararen hular sudan in ji wani jami'in amurka da ke cikin tattaunawar wakilan babban hafsan sojin ƙasar abdul fatah al-burhan da kwamandan dakarun sa kai muhammad hamdan dagalo sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa mun amince cewa jin daɗin al'ummar sudan ita ce mafi fifiko a gare mu kuma mun tabbatar da aniyar mu ta kare fararen hula a kowane lokaci yarjejeniyar ta ce wannan ya hada da bada damar ficewar fararen hula daga wurare da ake fama da rikici bisa son rai kuma ta hanyar da suka zaba tsohon firaministan pakistan imran khan ya bayyana gaban kotu don sauraron belinsa a yau juma'a bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin kame shi ba bisa ka'ida ba a cikin makon nan wanda ya haifar da kazamin fada faɗin ƙasar alkalin kotun umar atta bandiyal ya shaida wa kan a wani zaman sauraron karar da aka yi a islamabad babban birnin kasar a ranar alhamis cewa kamun da aka yi maka bai dace ba don haka duk tsarin na bukatar a koma baya an umarci kan da ya ci gaba da zama a ƙarƙashin kariyar 'yan sanda don kare lafiyarsa har zuwa ranar juma'a da za a bayyana kotu gwamnati ta sha alwashin sake kame kan idan har ba a ba da bilinsa ba lamarin da zai sake haifar da ƙarin tarzoma a ƙasar ya isa babbar kotun islamabad ne a cikin wani ayarin jami'an tsaro kafin ya shiga ginin kewaye da 'yan sanda da dakarun kota kwana da dama kasar ukraine ta yi kirarin samun ci gaba a birnin bakhmut a ranar 12 ga watan mayu a yayin da dakarunta suka gwabza fada da sojojin rasha domin samun karfin ikon birnin donetsk wanda ya kasance jigon yunkurin da moscow ta yi a donbass a daidai lokacin da kiev ke shirye-shiryen kai farmakin da aka dade ana jira mataimakiyar ministan tsaron kasar hanamaliya ta faɗa a kafar telegram cewa sojojin ukraine sun ƙara gaba da kilomita biyu a yankin birnin ba tare da baiwa rasha wani fili ba a daidai lokacin kuma malia ta ce ikirarin da yevgeny prigozhin shugaban dakarun haya ta wagner mai alaka da kremlin ya yi wanda ke kan gaba a harin da moscow ta kwashe watanni tana kaiwa bakhmut cewa mayakansa ba samu isassun harsasai ba ba gaskiya ba ne kuma hakan na tabbatar da rashin nasarar rasha a bakhmut maryar ta rubuta cewa makiya suna bayar da bayanan karya game da rashin makamai watakila suna da nufin tabbatar da hakikanin lamarin ne kuma hakikanin abin da ke faruwa a wannan mako shine duk da makaman da makiya suke da shi sun kasa aiwatar da nufinsu makiya sun yi rashin mayaka kuma dakarunmu sun kara gaba da kilomita biyu zuwa bakhmut ba mu rasa matsayi ko ɗaya ba a bakhmut a wannan makon isra'ila na ci gaba da kai harara ta sama kan mayakan falasɗinawa da ke zirin gaza a rana ta uku a yau juma'a hukumomin kasar sun ce adadin falasɗinawa da suka mutu sun kai talatin yayin da masu shiga tsakani na kasashen waje ke ci gaba da ƙoƙarin cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta bayan da gungun mayakan jihadi na falasinawa ya harba dokoki masu dogon zango zuwa isra'ila a ranar alhamis inda ta aika da bama-bamai da suka ratsa cikin gidaje da suka yi sanadiyar mutuwar mutum guda rundunar sojin isra'ila ta ce jiragen yakinta sun kai hari kan makaman da suke harba dokoki na gungun mayakan jihadi na falasinawa mazauna gaza sun ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a gonaki da ke kusa da birnin rafa da ke kudancin kasar kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka duk da waɗannan hare-hare da isra'ila ta kai lamarin ya kwanta da sanyin safiyar juma'a ƙungiyar jihadin islama ta dagatar da harba rokokinta cikin dare lamarin da ya ƙara sanya fatan cewa ƙasashen masar qatar da majalisar ɗinkin duniya za su iya cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta sama da yara dubu ɗari da goma sha biyar ne ake tsammanin za su fuskanci tsananin rashin abinci mai gina jiki in ji hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef a ranar alhamis yayin da karuwar tashe-tashen hankula da ke ƙara taɓarɓare ƙarancin abinci da kuma ɓarkewar kwalara wannan adadin ya zarce kashi talatin cikin 100 na yara dubu tamanin da bakwai da da biyar unicef ta yi wa rajista a matsayin masu fama da larurar a bara ta yi gargaɗin mummunan giɓin kuɗaɗe wanda ka iya jefa rayukan yara sama da dubu ɗari cikin haɗarin mutuwa nan take wasu ƙungiyoyin da ke ɗauke da muggan makamai sun karbe ikon yankuna da dama a tsibirin caribbean inda akasarin tashe-tashen hankula sun ta'allaka ne a babban birnin kasar port-au-prince inda majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin an kashe mutane sama da 600 a watan afrilu kaɗai. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu ko bari mu je ga rahotanninmu batun zaben shugabannin majalisar dokoki a najeriya ya dauki wani sabon salo inda wasu fitattun 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulki suka bayyana rashin gamsuwarsu da tsarin shiya-shiyar da uwar jam'iyyar ta fito da shi to amma wani abin da ya ɗauki hankali shine wasu 'yan jam'iyyar adawa ma sun ce za su iya bijirewar tsarin a ranar zaben shugabannin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar amurka madina dauda ta haɗa mana A yayin da uwar jam'iyyar APC ta riga ta fitar da sunayen waɗanda take so su shugabanci majalisar dokokin ƙasar sai muryar waɗanda ba su amince da tsarin ba yana nema ya fi ƙarfin na waɗanda suka amince domin kuwa tawaga ce guda a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban majalisar wakilai Ahmed Idris Wase suka yi tattaki zuwa ofishin jam'iyyar suka nuna rashin goyon bayan su da wannan tsarin shiya-shiya da aka fitar. Tawagar wadda ya kunshi fusatattun masu neman kujerar kakakin majalisar sun yi kira ga jam'iyyar da ta sake duba tsarin rabon kujerun shugabannin da aka yi. A daidai wannan gabar sai wasu 'yan majalisar dattawa daga bangaren adawa su ma suka fito da matsaya inda suka goyi bayan fusatattun kamar yadda sanata Suleiman Kawu Sumaila na jam'iyyar NNPP ya yi wa muryar Amurka bayani. Wannan shine farkon abin da muka fara gani a wannan demokradiyyar. To irinmu irinmu wanda jinin wannan majalisar yake jikinmu ba za mu taɓa barin wannan abun. ya yiwu ba dole sai mun ce a'a dan kada tarihi ya zo a ci gaba da irin wannan al'amarin idan za a yi irin wannan magana kowanne ya je ya yi a bangaren sa amma ba bangaren zartaswa su shigo cikin bangaren majalisa ba za mu tsaya mu tabbatar da bai yiwu ba in allah ya so yarda amma ɗaya cikin 'ya'yan majalisar wakilai daga jihar katsina abdullahi aliyu ya yi nazari cewa shi mai girma shugaban ƙasar najeriya akwai doshi ƙoƙari yake ce sai ya yi balansin na yanda abu zai kasance mu wakilai ne kuma mabiya nagari wanda muke kallon cewa duk da dai ita majalisa ba ƙarƙashin kowa take ba muna da ra'ayin mu je mu yi abin da ya kamata amma za mu so mu yi abin da 'yan ƙasa suke so abin da ƙasa take so so muna nan muna kallo kuma muna aunawa za mu kalli menene mafitan abin in an yi shi ne bisa ga wata manufa wanda muke kallon cewa bai dace ba to tsakani da Allah za mu koma mu yi abin da al'umma ke so. Shi ma mai nazari a al'amuran yau da kullun, Anas Abdullahi Kaura ya yi tsokaci yana mai cewa. Saboda mi saboda a Northwest mu ne mutanen da muka fi kowa bada contribution na zaben shugaban kasa mu ne muka fi kowa bada ƙuri'u mu ne muka yi APC hands down ya kuma an zo rabon mukamai uwar jam'iyyar apc ta ƙasa ta ƙema zamfara adalci mun samu matsala ta wannan problem da ya samu da mu na apc tun 2019 mun samu wannan matsala yanzu mun sake samun ta shin ita zamfara state apc ba a son ta ne mu ke son apc ko da yaushe mu muke taka rawar gani domin mu ga mun kawo dan takarar shugaban ƙasa ya samu ƙurgu a zamfara amma idan aka tashi zona na bada ƙurgu ba a mana adalci abin jira a gani shine yadda za ta kaya a lokacin da majalisar za ta yi zaben shugabanninta a wata watan Yuni mai zuwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida madina dauda har yanzu akan wannan batun na zaben shugabannin majalisar dokoki a najeriya wanda ya ɗauki wani sabon salo a baya mun tattauna da sha'ibu mungadi ɗan jarida kuma mai shari'a kan siyasar najeriya inda na masa tambaya ko wannan cece kucin ka iya shafan aikin sabuwar gwamnati ganin lokaci na ƙara ƙurewa sai ya ce ba zai wani dogon shafar shafuwar sabuwar gwamnati ba domin ko shakka babu dole a fitar da shugabancin majalisa kamar yadda aka saba abinda kawai muke hange shine idan jama'iyya da kuma ita kanta sabuwar gwamnatin ta so ta ci gaba da tursa sama 'yan majalisa to ba za ta samu irin haɗin kan da ya kamata ta samu ba amma idan ta bar su suka fitar to ai kowa ne ma ya zama wajibi a yi aiki tare tsakanin bangarori na demokaradiyya saboda haka kowane ne ma aka zaba haka dai za a yi aikin amma abin da dama ake tunani shine matsawar aka ce gwamnati sashen bangaren dattasuwa ko jama'iyya suka tsaida shugabancin majalisa to za a ci gaba da samun 'yan majalisu na amshin shata to kuma 'yan ƙasa suna jin daɗin wannan abin da su 'yan majalisa suke yi na turjewa na tabbatar da cewa su suka zaɓi shugabancin su ba wai majalisa ko kuma bangaren da ta suwa ba ba zai wani shahuwar yadda za a zartar da aikin ba domin ba wai za a samu tsaiko ne wajen zaben ba dole ne za a yi wannan zaɓen. to amma abin da ake gani idan aka zaɓi wanda shi eh, bangaren da su a ba son aiki da shi to nan ne za a dan samu takin saka amma shi ma ba wani mai dorewa ba ne. To sai dai akwai masu kira cewa tsarin karba-karba a siyasar Najeriya ba abu ne mai kyau ya kamata a duba batun cancanta a matsayinka na mai sharhi ya kake kallon wannan kira. Ko shakka babu wannan tsari na karba-karba tun daga kama daga wato jihohi da majalisun jihohi da duk mukamai da madafun iko da ake yi wato na kaso ne kwarai da gaske ga demokaradiyya domin yana hana a sanya mutanen da suke da kima mutanen da suke da kwarewa da cancanta to kuma duk inda aka ce za a yi jagoranci babu cancanta to tabbas ba za a samu abin da ake so ba kuma wannan karba karban wato yana shine kamar wani bangare ne ko wani salo ne na ɗauki dora domin idan ana so a yi karba karba wasu 'yan tsagerun mutane ne kawai za su nuna wani wanda yake da wata kyakkyawar dangantaka da su ba wai don yana da yana zaben jama'a ba sai su ce shi suke so a dora kuma haka din za a yi haka gononi suke yi a jihohinsu kuma yin sa a mataki na ƙasa wato ba alfanu ba ne ga demokaradiyya yana kawo na kasu kwarai ga ci gaba na da kuma karsashen mulki. Sha'ibu Mungadi kenan mai sharhi akan siyasar Najeriya a birnin Abuja. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kafin mu ci gaba ga wannan waƙasa a shakata. Take da mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta masu ‘ya'yana sun yi ta kuka sai suna faɗin ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida maliman ya zo yi sallah domin ni na tafi tun dama aina adana likafani na matata ita za ta min wankan gawa ta min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallar liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin nasa bashi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi to madalla yanzu ko lokaci ne da muhammad awal garba zai kawo mana rahoto na musamman wanda ya hada mana daga kasar kabaru hukumar lafiyar kasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa da na duniya ums e da kuma unicef suna gudanar da allurar rigakafi na cutar foliyo na yara ƙanana karo na uku da suke gudanarwa kenan a ƙasar ta jamhuriyar kamaru allurar kafin dai daga kwana ɗaya ne zuwa shekara guda ga jariran shugaban kwamitin gudanarwa na rigakafin ƙasar jamhuriyar kamaru kuma wakili na musamman ga ƙungiyoyin lafiya da duniya alhaji baba mustapha ya mini ƙarin haske a cikin wannan tattaunawa tattaunawar da muka yi da shi ina tare da shugaban kwamitin gudanar da ya kafi a kasar kamaru baba mustapha ba mustapha a gashe juma'a ana kokarin gudanar da wannan alura na polio a kasar kamaru shin me dalilin da ake wannan allura ga yara kanana assalamu alaikum barkan ku da al'umma eh abinda sa za yi wannan allura din na uku kenan ana kira wannan din room 3 sau kenan tun da yake cewa waɗansu 'ya'ya ba su samu wannan rigakafin din ba to shi sa aka duba gani cewa e gara an sake hannu uku din domin kowane yaro eh, shekara yau nan zuwa shekara daya ya samu wannan polio din abin da ya sai yana daga sakafan 'ya'ya sai kenan kamar ku ce a'a gara amma kuma na uku nan to shi ne na nan ake farawa yau juma'an nan domin cewa dukkan al'umma masu 'ya'ya da zai musu wannan rigakafin din to yadda a yi musu rigakafin din saboda cewa yara da suna kaban suna nakasawa kan wannan ciwon din ha ce a a watakila harbin shi aka yi ya hadu da iska ba iska ba ne shi ne wannan ciwon din ne polio to yanzu a asibitoci za a je a karɓi wannan alluran ko kuma waɗansu gurare ne da kuka ware na musamman eh eh an ware gurare gidaje da yawa na musamman cewa gidaje gidaje ake shiga mm. gidaje gidaje ake shiga amma a can cire likitan din a doktan din an sa post office na ke kira da faransa post office wanda ta zai rubuta za su yi mai su a can kuma wanda ba su ke gida kuma ana zuwa gidaje gidaje ana yi musu ah, wannan kungiya da take eh, gudanar da wannan allurar a ah, shin ah, akwai wadansu abubuwa da suke bayarwa ne kuma daga suke samun kuɗaɗen su Ha ka san cewa shi eh, ita jami'an shi ciwon duniyan nan Eh, unicef suna da mutane da yawa al'ummar da da suke zuba kuda a ciki domin a taimaki dai telekoki shi sa suke wannan abin din ta sun rasa inda sa a gara an taimaki telekoki domin da akwai iri-iri shi wannan daga kafin din mm. yanzu mun gama wannan din muna jira kuma na wani ana kiran shi sasmi na yara masu shekara daga shekara daya zuwa shekara biyar za a yi shi na baya fatan ka ga al'umma a ganin cewa su yi turuwa wajen karɓar wannan allura da kafin eh, domin na gaya musu cewa don allah su karɓi wannan alluran din ba wai cewa ana musu karya kusan 'yan siyasa sun shiga cikin sha'anin wannan abin nan domin su bata abubuwa na gwamnati gwamnati ba ta kashe mutane garin ta ba da ya kashe al'umman ta ba domin cewa samu zama a samu lafiya in ba lafiya kuma ba abin da za a yi dole kuma ya mu na kuma matasan nan kuma gara kuma a yi la'akari da su a kula da su a yi musu wani rigakafin din saboda gobe su ne manyan gobe. shi ma shugaban shiyoyi uku na kasar jamhuriya kamaru musa jibrin hamza mun tattauna da shi kan allurar rigakafin ga abin da yake. ina tare da jibrin malam hamza wanda yake shine shugaban kwamitin gudanar da wannan allurar rigakafi na polio wanda ake wa a kanana a kasar kamaru musamman shinyar jihar littoral salamu alaikum Ah, gashi yau nan kuna gudanar da kamfani na wannan allurar rigakafi wanda ake yara kanana daga kwana ɗaya zuwa shekara guda kenan ah, me din da kuke gudanar da wannan allurar rigakafi din ko me yasa kuke wa yara kanana dalilin da ake ma yara kanana wannan allurar rigakafi saboda muna da dangantaka da kasashen da suke da waɗannan cutattakin kamar chadi kamar bangi kamar najeriya kamar gine eh, abinan eh, gine equatorial to dole za mu tsare namu 'yancin na kasanmu na 'ya'yanmu da jikokinmu saboda allura rigakafi ba allura ce ake soka ba diga ta ake gud ne ake digawa kwaya biyu a bakin yaro sannan sa a saka masa birni a yatsa saboda tabbatar an yi masa kar a ji a kara masa na biyu don ko an kara na biyu ba lahani amma bai cancanta kara ma yara so biyu ba shi yasa muke saka musu shaida da in an yi musu ka duba yatsan su ga akwai shaida ka san an yi ma yaro ga kafe. karo na nawa kenan da ake gudanar da wannan allura a kasar kamar wannan karo na uku ne don mun fara karo na daya muka zo muka yi karo na biyu yanzu karo na uku ne wannan da za a yi a waɗanne ƙungiyoyi ne kenan suke taimakawa ƙasar kamaru musamman maganar lafiya a wannan cututtuka wannan ƙungiyar da suke taimakawa ma kamaru shi ne yanzu haka abun da muke tafiya a ciki sun ba da wayoyi ma da ake aiki da shi yana da gps duk da kake aiki ma wayan su ma suna ganin ka kana aiki mai kyau suna gani kana mummunan aiki suna gani saboda jite-jite ya yawa a cikin shi yasa suka ba da waɗannan wayoyin saboda su ma suna tabbatar da aikin da yara suke a gurin aiki menene fatan ka ga al'umma kasar kamaru musamman talakawa wajen yadda kuke bi gida zuwa gidan nan domin ganin cewa sun amshi wannan allura ta rigakafi eh, ina da da roƙon jama'a al'umma gabaki ɗaya. yau ana taimaka mu da allurori da su maganin kwalara su gidan sauro su waye saboda me talakawanmu da ba su da karfin yi akwai maɗa bai da lafiya bai da ko dala biyar da zai ɗauki ya kai ɗan shi asibiti to amma saboda dalilin wannan sai ka ga ɗa ya samu sawaba shi ma sai walillahi hamdu saboda muna nan da yawa talakoki da suke nan da yawa ba su da karfin zuwa asibiti yau asibitin mun za ka je she kana da kuɗi in ba kuɗi kuma sai dai ka shure ka mutu to wani godiya za ka yi waɗannan ƙungiyoyi na duniya wanda suke taimakawa ƙasar kamar a kulli yaumin ina musu godiya da fatan alheri da fatan ubangiji Allah ya dada buɗa musu suna taimaka ma duniya ga baki ɗaya ba kamaru ba hajiya maimuna ɗaya ne daga cikin iyaye mata waɗanda suka kawo jariransu domin a yi musu allurar rigakafin ga abin da ta ce a me zaki faɗa kan wannan allurar rigakafi da ake yi wa yara ƙanana daga wata ɗaya zuwa shekara guda me zaki faɗa kai eh ba abin da za mu faɗa shi dai mu gode ma gwamnati da yake sawa ake ma 'ya'yanmu alluran din mun gode ni ma yanzu na kawo ɗana an ɗiga mishi ya samu eh, vaccine kenan na rigakafi to ba abin da za mu ce shi godiya da kula da ake da mu da 'ya'yanmu kamar yanzu ya 'yan kwanakin nan an lalaba su gidan sauro su alluran da ake nan na polio karo na uku ah, me zaki faɗa sauran takorin ki mata wajen kawo waɗannan yaran domin amsu da alluran kafi eh wallahi takarori na mata in an zo ana yi ka ku yi shakka ku fito ku kawo 'ya'yanku a yi domin wannan duk abin nan eh, mu ne da riba riban mu ne domin ranar da yaro bai samu wannan alluran rigakafi ba gaskiya rayuwar shi ma yana cikin hatsari dauki baki bude baki a sa maka bude baki bude baki vaccine ne bude baki a cikin watanni biyu dai wannan kungiyoyi na lafiya na duniya haɗin gwiwa da ƙasar jamhuriyar kamaru sun ta gudanar da allurar rigakafi a ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin bawa yara ƙanana da kuma talakawa wannan damar kasancewa ana buƙatar samun ingantaccen lafiya a ƙasar ta jamhuriyar kamaru masu magana dai suna cewa lafiya jarin talaka mama awal garba muryar afirka daga ƙasar kamaru a gaida muhammad awal garba to sai dai ka kai nisa bismillah ka kawo mana shirinmu na gaba wasanni a takaice. kasar muryar kamaru da sauran wasanni sun shiga wani hali a daidai wannan lokacin da ake ciki sai dai a yanzu haka da yi wani masanin kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar kamaru kuma tsohon dan wasan kwallon kafa alhaji abibu inuwa ya yi mana karin haske kan wannan halin da kasar kamaru ta tsunduma a ciki ga abin da ya ce eh, malawar rashin sa'a yasa ce ma rashin sa'a don ba daɗe kamar ba daɗe da hada kofin nation ba ita ma ta tafiya da ranar najeriya ta dake ta afirka su ta ɗauka wannan a kamaru ne kuma koten mata kuma suka tashi suka tafi portugal ga shi dai qualification tafiya kofin duniya ne aka da ke su portugal suka da ke su ma na yara yanzu na ekip national idrisen na yara sun tafi za su yi wasa da mali mali ta da ke su biyu da banza suka dawo ƙarshen balsu da su da burkina burkina suka da ke su to kaji dai rashin sa'a to yanzu muka haura kuma sanyo manya na su na manya to group qualificative nan na dawo abin ba daɗi premier match contre burundi burundi eh, kamaru ta yi nasara ta daki burundi dozen ma konta malawi suka yi matching biyu da daya ma da yake babu kenya ana bukata ekip biyu na za su tafi cote d'ivoire malawi ta dake mu biyu da daya yanzu abin da ya saura mana kurum mu roƙi allah ne kawai mu daki burundi kuma malawi ma ta daki burundi in ba haka ba in burundi ta dake mu burundi ta je ta daki malawi to malawi da burundi ne za su tafi kwadewa abin ba daɗi ba daɗi game da 'yan wasan kamaru gashi dai sun samu president mai kyau president ito albashinsu kullum kowane wata yana zuba na ekin ma yana zubawa presidonin da suke jeren ekin duk ya kawo tsari amma abu ya zo rashin sa'a kuma 'yan wasan senior na kamaru sun tsufa malam sun tsufa suna bukatan canji to a wannan a wannan eh, akwadin suke yanzu kaga ban sa abubakar ya tsufa tifon muti ya tsufa eh, eh, da kuma kulu duk sun tsufa ana bukatan yanzu canji a wannan fallin yanzu suke suke tattaunawa ta kuma ijisan nan da kake ji ijisan na yara dama kamar ne take rike da wannan kofi to yanzu dama daga udisar daga an shige shekara goma sha bakwai an zo sha takwas sha tara ba kwanan sababbi ne sababbi ne yanzu suka zo dama kamar ne take rike da kofi to sabobin yara sun zo dole babu experience kaga a primitur aka cire su wato matsala ya zo da yawa kamar shekarar nan kuma rashin sa'ani ne rashin sa'a kai har manajan ekip wanda suke sayar da 'yan wasa waje fifa ta zo ta ce za su zaɓi guda goma sha biyar da za a je iphone su za yi musu tambayoyi in sun shiga tambayoyin za ba su takardar da za su ci gaba da sayar da 'yan wasa malawa duka goma sha biyar nan manaja ekip da aka ɗauka ɗaya bai shige ba amma amma jet din ma kenan game da kamu ko ɗaya bai shige ba babu ɗayan da ya samu takarda na zama a jan da da zai samu waje yana sayar da yan wasa waje FIFA ta dafa masa ba to kaji duk rashin sa'a shekaran nan game da kamaru ya kama yan ball ya kama dirijan ekip ya kama ga sunan dai mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru ta gaida muhammad awal garba da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice jami'an amurka sun ce bangarorin da ke yaƙi da juna a sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a yammacin jiya alhamis kan ƙa'idojin ba da damar shiga da agajin jin ƙai amma ba su amince da tsagaita buɗe wuta ba wakilan sojin sudan da na dakarun sa kai waɗanda suka shafe kusan wata guda suna fafatawa sun sanya hannu kan yarjejeniyar a jidda na ƙasar saudi arabia kan ayyana alkawarin kare fararen hular sudan in ji wani jami'in amurka da ke cikin tattaunawar tsohon firaministan pakistan imran khan ya bayyana gaban kotu don sauraron belinsa a yau juma'a bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin kame shi ba bisa ka'ida ba a cikin makon nan wanda ya haifar da ƙazamin faɗa faɗin ƙasar alkalin kotun umar ata bandiyal ya shaida wa kan a wani zaman sauraron karar da aka yi a islamabad babban birnin kasar a ranar alhamis cewa kamun da aka yi maka bai dace ba don haka duk tsarin na bukatar a koma baya an umarci kan da ya ci gaba da zama a ƙarƙashin kariyar 'yan sanda don kare lafiyarsa har zuwa ranar juma'a da za a bayyana kotu ta masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan daren sai kuma gobe da safe idan allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin idris abdullah bako da ya taya na gabatar da shirin da julie lazar gresham da ta hada ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu ta wannan daren wato kayla williams baba ya makeri ne daga nan birnin washington dc nike sallama da ku mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin sama amin salamu alaikum